Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Maryam Dodo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na ranar yau Lahadi 16 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai. To Aisha mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane goma a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya a cewar 'yan sanda a kasar. Sojojin Sudan da dakarun kasar na musamman da ake kira RSF a takaice sun gwabza kazaman fada a birnin Khartoum da wasu wurare lamarin da ya yi sanadin mutuwar sama da mutane hamsin. a halin da ake ciki shugaban dakarun sudan na musamman na rsf ya ce a shirye suke su ba masar haɗin kai wajen miƙawa masar ɗin wasu sojojinta da suka miƙa kan ga dinar. to kanin labaran kenan a taskar rahotanni kuma za a ji cewa an yanka ta tashi yayin da inec ta bayyana ayyana sanata aisha binani da kwamishinan zaben adamawa yi a matsayin aramtaccen mataki sannan za a ji fashin baki a game da yadda 'yan cana mazauna najeriya suke baiwa 'yan bindiga cin hanci domin samun damar haƙar ma'adanai kamar kowace ranar lahadi za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo wanda halima abdulrahuf take gabatarwa Muna kuma tafa da guzirin watan Ramadana da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane goma a jihar Yoba da ke arewa maso gabashin Najeriya a cewar 'yan sanda a jiya Asabar. Wannan shine hari na baya-baya a yankin da jami'an tsaro suka daɗe suna yaƙi da ta'addanci. Rikicin Boko Haram da ya barke a yankin arewa maso gabashin Najeriya a shekarar dubu biyu 2009 ya yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu uku da hamsin. tare da tilastawa akalla mutane miliyan biyu ƙauracewa gidajensu a cewar ƙungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Yobe, Dongus Abdulkarim, ya ce harin na baya-baya ya faru ne a garin buni gari da ke karamar hukumar gujiba a shekaran jiya juma'a yayin da mayakan boko haram suka yi wa wasu mazauna garin da ke neman wani dan garin da ya ɓace kwantan ɓauna. Sojojin Sudan da dakarun kasar na musamman da ake kira RSF a takaice sun gwabza kazamin fada a jiya Asabar a babban birnin kasar da ma wasu yankuna lamarin da ya kawo koma baya ga fatan komawa ta farkin dimokuraɗiyya da kuma ƙara janyo fargabar barzuwar rikicin. Ƙungiyoyin likitoci a Sudan sun ba da rahoton cewa mutane sama da hamsin sun mutu wasu 600 kuma sun jakata kuma ana sa ran adadin zai ƙaru. an fuskanci rudani a babban birnin Khartoum inda mayaka suka ɗana manyan bindigogi masu sarrafa kansu suka kuma fafata a wasu unguwanni masu cunkoson jama'a. An ga wuta da fashe-fashe a ko'ina a cewar Amal Mohammed wata likita a wani asibitin gwamnati da ke Ondurman. Shi kuma Abdulhamid Mustapha mazaunin garin ya ce ba su taɓa garin irin wannan faɗan ba a birnin Khartoum. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan da ɗan lokaci kalilin muryar za ta sake shigowa da kashin labaran na biyu amma yanzu ga rahotonmu na farko bayyana sakamakon zaɓe a matakin jiha ya rataya a wuyan babban akawun zaɓe ne to sai dai kwamishinan zaben jihar adamawa ya yi gaban kanshi inda ya ayyana sanata aisha dahiru banani a matsayin wacce ta lashe zaɓe lamarin da hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta ce wannan ba huruminsa ba ne wakilin muryar amurka daga adamawa lado salisu garba ya haɗa mana wannan rahoton Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya reshen jihar Adamawa ce ta ayyana zaben gwamna da na wasu 'yan majalisun jihohi a jihar Adamawa a matsayin zaben da bai kammala ba. Daga bisani kuwa ta ayyana ranar goma sha biyar ga watan Afrilu nan da muke ciki a matsayin ranar da za a gudanar da zaben cike gurbi a kananan hukumomi ashirin cikin ashirin da ɗaya da ake da su a jihar Adamawan a kuma rumfunan zaɓe sittin da tara da ke gundumomi arba'in da bakwai a jihar Adamawan. Tuni dai aka gudanar da zaɓuɓɓukan a ranar Asabar nan da ya gabata nan take kuwa aka fara ansan san sakamako a hukumar zaɓe da ke jihar Adamawan. Da misalin karfe ɗaya da rabi ne da kwamishinan zaɓe a jihar Adamawan Barisa Hudu Inusa Ari ya ce ya ɗage karɓan sakamakon sai yau da misalin karfe goma sha ɗaya za a ci gaba da ansan sakamakon. Daga bisani ne dai da misalin karfe takwas da rabi na safiyar yau Barisa Hudu Inusa Ari da ke zama kwamishinan zaɓe a jihar Adamawan ya ayyana sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani a matsayin wadda ta ci zaɓe. Dr. Aliyu Idihon wadda ke zama wakilin jam'iyyar pdp a dakin tattara sakamakon ya ce dai wannan zance ne na shati faɗi jumlar mutanen da ya kamata su yi zaɓe a gurin nan jumlar mutane dubu talatin ne da shida da ɗari tara an je an yi zaɓe kashi takwas cikin ɗari na wanda suka yi zaɓe jiya mu suka zaɓa mun ba ta rata yanzu ya ka tattara jumlar zaɓen da aka yi aka samu gaba ɗaya wanda muna da shi already har da wanda ba shigo da shi ba mun ɗara ta da kuriya ya yi kusan dubu talatin da hudu zuwa talatin da biyar amma mutumin nan shi kaɗai ya je tsaya wai akan cewa ita ta ci zaɓe amma mun gode ma hukumar zaɓe chairman ɗinsu professor yakubu ya faɗa ma duniya akan cewa na farko hudu bai da hurumi ya kaddamar da zaɓe. honorable salihu baba ahmed a tsohon kwamishinan yada labarai a jihar adamawa kuma mai magana da yawon bakin sanata aishatu dairu ahmed binani wadda ta take takarar neman kujerar gwamna a tutar jam'iyyar apc kuma hukumar zaɓe ta ayyana ta a matsayin wadda ta lashe zaɓe wadda ya ce ganin yadda al'ummar adamawa suka amince da jam'iyyarmu da kuma yar takararmu to don haka ba mu yi mamaki da haka ba abu ne wanda dama muna jira tun farko kafin ma mu je ron to amma komai wai sai lokacin da Allah ya yi. PDP wadda ita take mulki a jiha ta ce ta yi watsi da wannan sakamako. Me za ku ce dangane da wannan? Lalado me kake so in ce? Dama ai ba za ka mari mutum ka hana shi kuka ba. Eh, don haka kuma shure-shure bai hana mutuwa. To ko yaya masana ke ganin wannan al'amari? Dr. Madi Abba masanin al'amura na yau da kullun ne kuma mai fashin baki akan lamuran da suka jibanci siyasa malami kuwa a jami'ar Maudu Adama da ke nan Yola wanda ya ce. To wannan ba sabo bane a Najeriya ba sabo abu bane a Najeriya a declaring zaɓe kuma karshe a kai ta kotu um, yanzu dai an kira ita ta ci zaɓe pdp ta faɗi a najeriya in za ka iya tunawa akwai lokacin da aka yi gwamnati forum a najeriya zaɓe lokacin shi jonathan shi jan ya samu ƙuri'u goma sha shida sa'annan shi gwamna mai na rivers ya samu ƙuri'u goma sha tara amma aka yi declaring gwamna jan shi ya ci zaɓe a wannan na pdp gwamnati forum irin wayannan ya faru da dama ko adamawa ma akwai lokacin da aka yi declaring chairmomi na local government da senatoci ko shi jibril amin da aka yi zaɓensa a 2003 zuwa 2007 Garbin bai ci zaɓe ba APC ta ci zaɓe a lokacin amma aka yi na nashi kuma ya tabbata shi ya ci zaɓe har ya je ya yi shekara shekaru hudu ya ƙara na hudu ya zama shi shekaru takwas a wurin. So a tarihin Najeriya irin wayannan abubuwan sun faru da dama. Dama dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ce ta ayyana zaɓen gwamna da na wasu 'yan majalisu a jihar Adamawa a matsayin wanda bai kammala ba kuma ta ayyana cewar za a gudanar da zaɓen ne a ƙananan hukumomi ashirin cikin ashirin da ɗaya da ake da su a jihar kuma rumfunan zaɓe sittin da tara da ke gundumomi arba'in da bakwai wadda kuwa gudanar gudanar zabukan a ranar goma sha biyar ga watan Afrilun nan da muke ciki. Hukumar kuma ta fara tattara sakamako a hedkwatan ofishinta da ke Jimeta fadar jihar Adamawa inda ta karbi sakamakon ƙananan hukumomi goma ta dage ansar sauran sakamakon sai washe gari wato yau ladi da misalin karfe sha ɗaya za ta ci gaba da ansar sauran ƙuri'un na ƙananan hukumomi goma da suka rage. Kafin a ga ansan wannan ƙuri'un ne dai sai kuma hukumar ta ayyana sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani a matsayin wadda ta lashe zaɓe kujerar gamna da kuri'u dubu ɗari hudu da ashirin da takwas da ɗari da saba'in da uku ita kuwa jam'iyyar pdp mai mulki a jihar ta fadi da kuri'u dubu ɗari hudu da ashirin da biyu da ɗari uku da uku salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya Shugaban dakaran Sudan na musamman na RSF ya ce a shirye suke su ba Masar haɗin kai wajen miƙawa Masar ɗin wasu sojojinta da suka miƙa kansu ga rundunar a garin Merowe da ke arewacin Sudan. Majiyoyin rundunar tsaron Masar guda biyu sun ce jami'an tsaron Masar sun samu damar tuntuɓar shugaban rundunar su don tabbatar da cewa suna lafiya. bayan barkewar fada tsakanin dakaran rsf da sojoji a sudan a jiya dakarun rsf sun fidda wani bidiyo da ya nuna sojojin masar da suka mika wuya gare su a morewa da ke tsakanin birnin khartoum da bakin iyakar ƙasar masar rundunar sojan masar ta ce dakarunta sun je sudan ne don gudanar da wani atisaye tare da takwarorinsu na sudan kuma tana tattaunawa da hukumomin sudan ɗin don tabbatar da lafiya da tsaron su. A jawabin da ya saba yi kullum, a jiya Asabar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa ya yi doguwar hira da shugaban Faransa Emmanuel Macron kuma sun tattauna akan tsarin samar da zaman lafiya a Ukraine da Zelensky ya bayyana a matsayin mai yiwuwa kuma kwakwara. A cewar Zelensky, shugabannin biyu sun kuma tattauna a kan zuwa taron kolin rundunar NATO da za a yi a birnin Vilnius na kasar Lithuania a bazarar bana. A yau Lahadi, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin bayanan da take fidda duk rana game da mamayar Rasha a Ukraine cewa ta yiwu janar kanar Mikhail Teplinski, kwamandan rundunar sojan Rasha ta musamman ta VDV, ya koma taka muhimmiyar rawa a yakin Ukraine bayan da aka sallame shi a watan Janairun wannan shekarar. ma'aikatar ta bayyana taplinski a matsayin ɗaya daga cikin tsiraran manyan janar na rasha da jami'an da ke ƙarƙashinsa ke girmamawa kuma ƙalubalen da ya fuskanta a aikinsa a baya-bayan nan na nuna rashin jituwa tsakanin manyan hafsoshin sojan rasha game da yakin rasha a ukraine. sai da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu sai sauran rahotanninmu. Rahotanni da suke bayyana a baya-bayan nan daga wata jaridar Birtaniya ya nuna cewa shugabannin kamfanonin haƙar ma'adanai mallakin China a Najeriya suna baiwa 'yan ta'adda cin hanci domin samun damar haƙo ma'adinai a yankunan arewacin najeriya inda ake fama da matsalolin tsaro da suka ƙi cinyewa wanda take gani tamkar agazawa aikar 'yan ta'addan ne a dalilin haka ne yasa na tantubi wato masanin tattalin arziki yusha'u aliyu wanda na fara da yi masa tambaya wato sanin ra'ayinsa a kama da wannan lamarin sai ya ce min na farko abin da na fahimta game da wannan shine kasancewa akwai matsala na tsaro a cikin kasan nan wanda kuma ya haifar da wasu abubuwa da dama wanda ya shafi yadda muke gudanar da rayuwarmu musamman idan kika ɗauki yadda wato ita wannan hukuma da ke ba da lashin na hakan ma'adanai aka ba kamfanoni da dama hakan ma'adanai daban-daban a cikin kasan kuma ya zama na cewa akwai kuma waɗanda ma ba da lashin suke hakan ma'adanan ba wanda ya sa duka dokokin da ke kasan da kuma harkokin tsaron da ke ƙasa ya samu matsala saboda shi waɗannan mutane da suke wannan ba wai haka kawai ne suka shigo kasan ba mhm. sun shigo ne a dalilin wasu kamfanoni waɗanda a cikin yi rijista a ƙasa suke hakan ne su kuma suka zo da ilimin su da kuma kayayyakin aikin neman kuɗi to inda ɗan adam ya zama ne yana neman kuɗi da cewa shi wannan ɗan adam zai neman kuɗi ya zo neman kuɗi don ya samu ƙazamiyar riba ce kuma sai kasance ana misali abin da ke faruwa a zamfara mhm. shi su wato ana neman kuɗin fansa mhm. kuma bayan ɗauki kuɗin fansa za su fuskanci bazara ko dai na rasa rayuka ko kuma na rasa dukiya mai yawan gaske to yau kuma dole da su nan mutanen da ba 'yan ƙasa ba da 'yan ƙasa mhm. dole da ɗan ƙasa aka yi da wato gari dole wannan abin ya asali 'yan kasan da suka gayyato su mhm. 'yan kasan da suka buɗe kamfanoni 'yan kasan da suka kwaɗe cama su waɗannan biyan kuɗin biyan kuɗin neman izini domin su gabatar da ya faru manoma ma a yankuna da dama na najeriya musamman wannan yanki mhm. ba su iya zuwa gona sai sun haɗa kuɗaɗe wanda su sallami waɗannan 'yan ta'adda yi aikin noma to kin ga abubuwa ne hawa hawa hawa hawa amma a zahiri wannan abu da ke faruwa to yana da matsala babba a tattalin arzikin ƙasa saboda zai kasance su fara irin haka ba su kwaikwayi haka zai kuma koyar da mutane da dama waɗanda ba su haka ke haka to daga ƙarshe yana kawo wato raguwa ne na ƙarfin gwamnati da kuma eh, wato raguwa na gudanar tattalin arzikin ƙasa saboda ayyukan da za a yi domin gina tattalin arziki a yankunan ba zai iya yiwuwa ba saboda gwamnati ba za ta iya ɗaukan irin waɗannan matakai ba sannan a gajeren zango za a gan su kamar wani abu ne mai karewa a dogon zango tun da akwai rubuce-rubuce da masana suka yi musamman marigayi da shehu lawal ya yi rubutu mai yawa wata jami'ar dan fodiyo kwanan nan kaddamar da rubuce-rubucen da ya yi tun wajen al'alif da casa'in ya yi rubuce-rubuce game da hakkin ma'adinai a irin waɗannan yankuna da kuma eh, tsare-tsare na 'yan mulkin mallaka wanda suka yi na tattara ma'adanai da kwashe su da kuma haifar da ficincinu da kuma bata al'amuran mutane. To, ka yi bayani cewa waɗannan sinawan sun zo ne ƙarƙashin wasu kamfanoni. To, idan an ba su takardar izinin haƙar ma'adinai, me yasa suke kuma biyan 'yan bindiga domin su ci gaba da wannan aiki haka na iya yiwuwa a kasar su me ya kamata gwamnati ta yi domin shawo kan wannan matsala. aikin sa ita gaban kasar sun ci kasar da doka wanda ya shafi ma na kisa abin da ya shafi cin hanci da rashawa sannan kuma ba wani eh, misali za su yi a kasan su ba a'a irin abin da su 'yan kasa ɗin suke yi Mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki Yusho Aliyu kenan a tattaunawa ta da shi. Masu raro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da 31. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5 zangon FM. A yaushe kuma ake so za a iya zuwa shafin mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin kushin lafiya kuma ana ci gaba da yin azumin watan ramadana cikin walwala halima abdurraub ce ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci ma'amalar matasa da kafofin yanar gizo. muka yi alkawarin kawo muku karin bayani akan majalisar da za ta sa ido a kan batun aikin dokar kula da tsarin yadda waɗanda suka fara kanana da matsakaitan sana'o'i ta shekaru 2022 wato startup act zai rika tafiya. Babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NITDA Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi ya mana karin bayani akan mambobin majalisar da nauyin tafi da tsarin ya rataya a wuyansu. Ita majalisar nan da shugaban kasa ya kaddama ranar Laraba wato Digital Innovation and Entrepreneurship entrepreneurship council shi shugaban kasa shine shugaban majalisa akwai mataimakin shugaban kasa akwai minista na communications and digital economy sannan akwai gwamnan babban banki akwai mutane hudu daga kamfanin nika masu zaman kansu sai kuma hukumar mutanidda wanda ita ce secretariat na gudanar da abubuwan majalisa nan da kuma auyatar da ayyukan dokan nan da aka yi so wannan tsarin idan aka bi insha Allah za a samu abin ya dore saboda da za ki ga ana horas da mutane ne ba wani tsari na yadda abin zai dore amma yanzu wannan da kuma kamar ita strategy da muke aiki a kai duka wannan an yi su ne da idan aka horas da mutum ta ya za a sama masa kuma aikin yi ba kawai a baka horaswa a barka haka kawai ba baya ga batun startup Art wani abu da ke ci gaba da jawo muhawara mai zafi shine yadda wasu matasa suka jefa kansu cikin mummunar ɗabi'ar yin damfara ta yanar gizo a sunan fitattun mutane tare da aikata wasu nau'ukan laifuka daban-daban a kafofin sada zumunta. A game da wannan al'amari mun zanta da mai kamfanin LNN da ke sarrafa kujeru da tafi da sana'ar abinci baya ga fafutukar kawo ci gaba a cikin al'umma wato Laila al wacce ta yi mana bayani dalla-dalla akan wani matashi mai shekaru ashirin da biyar. da aka sami nasarar cafkewa a bisa aikata laifin yin amfani da sunanta da na kamfaninta wajen damfarar wani mutum. Wannan ne zan ce tsatsayi ne ta haukan shi saboda da ya tura ma wanda ya tura ma akan cewa shi ni ne mutumin ya sani sai ya saka aka yi min magana ta wurin kanwar matan shi su ji ko dalle ni ne. To da aka aiko min lambobi sai na ce musu gaskiya ba ni ba ne. To da ya ci gaba da aika messages sai suka ce to sun ji za su ba da taimakon ya tura account number sai ya tura account number na wata Aisha Dauda. To da ya tura sai suka ce a'a to ai bayan da za a yi inda Laila ne ya zamanto ta tura account na wani daban asiri ka tura account nata to da tsotsai ya kan shi sai tura nan nan restaurant namu alanan kitchen na nan abuja ya kira su nan su kuma ba tare da sun sani ba akan shi customer ne ya yi order abincin dubu hamsin sai ce su tura mishi account number akan zai biya so su kuma wa'ancan ya ce musu da allah ina neman taimako na naira dubu dari biyar a madadin ni kenan zan ciyar da mutane ma azumi a haka ana yin haka har ya tura hotuna na da ya samu daga social media akan cewa ni nake tura mutumin ya kuma je nemo wani hoto na wata mata tsara tsirara ya tura babu fiska a madadin still dai ni ce to tun da suka ga haka suka ce bayan da za a yi kuma ina neman abin sadaka kuma irin ka tura hotunan da tsare. to dai unfortunately fahim da suka min magana sai na ce su tura kuɗin account da ya bada na kicin ni kaɗai ce zan iya cire kuɗi a ciki so ma waye ne lalle sai ya bi ta hannu na tukunna za a samu kuɗi so the next day suka tura mishi receipt suka turo min receipt na musu refunding kuɗin su back ni kuma ta wani account so shi kuma sai ya kira bayan awanni sai ya ce oh gashi nan ya yi mistake zai tura na dubu hamsin na abincin da ya order sai zai ya kara zero ya tura ɗari biyar da mu dauki dubu hamsin ɗin mu yi abincin sadakan a tura mishi dubu ɗari hudu da hamsin ba to mun riga da mun san da maganan sai muka ce mishi eh lalle wannan ba zai yi a tura mishi ba sai har ya zo ya saka hannu kas ba a tura kuɗi ba ba mutum bai saka hannu ba so shi kuma a Kano can yake a kibiya sai ya turo wani akan ya zo ya karba mishi kuɗin so shi wanda ya zo sai aka kama shi daga nan har aka yi tracing nashi aka je aka ɗauko shi a kibiya wannan dai shi da aka kama shi insha Allah sai yanda shari'a ta kaye akan shi din babu wani wanda zai zo ko daga dangin shi ko daga waje ya bani hakuri din a hakura. ni dai mafita ɗaya ne su ne lalle lalle za su daina son abin duniya son yin abubuwan da suka fi karfin mu shi yake jawo yaran mu suna shiga cikin wannan abu demand wani lokaci da iyaye suke dora ma ƴaƴan su shi yake saka yaran suke shiga cikin wannan yanayi kaz wannan yaro yanzu da aka kama shi ran da naje shi ya ce mana shekaran sa 25 budan bakin shi na farko shine wallahi ni nake ciyar da mahaifiyata da Allah ki yafe mu na tabbatar miki kan cewa iyaye su ne number one factor da zamu duba na solution na wannan abu su duba 'ya'yansu su taimaka ma yaransu su ba su shawarwari mai kyau idan ba su da shi su nema nasu na kansu saboda na wani ba naka bane. Tun a shekarar 2019 ne malama Laila al'otman ke fama da matsalar wasu gungun mutane na amfani da sunanta wajen damfarar waɗanda ba su ji ba su gani ba ta yanar gizo kuma ta ba da shawara akan yadda za a iya shawo kan lamarin. Na yi lata to duka bankuna da suke using akwai banki da har suka fara buɗewa da sunana. Na rubuta lata na tura musu na tura lata CBN akan ana suna fraud da sunana da kuma account suna using sunana kuma ba ni bacci na tura letter to EFCC from 2020 concerning this duka na hada duk wani abin da yake faruwa na kuma kai kara police station na Abuja nan mai tama tun 2019 nake ji muke following wannan kesin har yanzu ba abin da aka yi duk wani account da na gani da yake da sunana na riga da na reporting daga su shafukan sada zumunta wasu sun yi blocking wasu ba su yi blocking ba lallai jami'an tsaro ya kamata su tashi su tsaya don wani lokaci an baki da kuɗi ko da ma ma mutane suna cutan ka ba za ma ki iya kai kara ba saboda idan kin kai kara kudaden da ma ki kashe tukunna kamun ki samu ma a saurare ki shi ma wani aiki ne saboda haka ina kira ga masu tsaro na Najeriya don su duba wannan al'amari ya kamata wannan impersonation problem da ake da shi a saka ido a kai wanda su su kuma da in charge of abu na yanan gizo gizo muna kira gare shi da su saka ido a kan waɗannan matasa da suke abubuwan nan din gaskiya abin nan ya fara fin karfin mutane nan da shekara goma in har ba a a saka mishi linzami ba aka kama shi wallahi ba wanda zai iya yin wani abu a kan yanan gizo ba tare da an cuce shi ba a ƙarshe zan iya cewa gwamnati ya kamata ita ma ta duba cikin wani abu tukurin talauci da ake ciki yake jawo wasu abubuwa saboda haka lallai gwamnati ya kamata ta duba arewacin najeriya a sama ma yara ayyuka in ma ba aikin gwamnati ba ko da sil acquisition abubuwa da ake yi na tallafa ma yara a duba su a tallafa musu shi ma masani a fannin kafofin sadarwa na zamani kuma shugaban kungiyar da ke kula da tsarin mayar da hankali bisa ɗari kan ababen da suka shafi ƙasa wato 100% focus Dr. Ibrahim Muhammad ya ce. Shi wanke-wanke na kwace kuɗi ko arziki ko wani abu a gun mutane an daɗe ana yin da 'yan Najeriya suna yi a waje amma yanzu sun da cikin gida. To abin da gwamnati za su iya yi shi ne kullum a dinga faɗakar da mutane su daina sauran yadda da wani da ba su sani ba in ya tambaye su kuɗi kuma su daina sauran amfani amfani da rashin diddigi lokacin da za su saki kuɗin su su ba wa wani yawanci ana yawan buga waya ana tura kuma sako cikin waya cewa daga banki ana neman wani abu da ake kira pin ko kuma wani kad ɗin mutum ana neman number. duk wannan irin ababen sai mutum ya ji cewa ai zai samu wani kuɗin da ba zata ba shi kuma garin kwaɗayi sai ya sake wa su waɗannan 'yan wanke-wanken wani sayin kuma shi wanke-wanken ma na kusa da mutum ne aiki to shi yasa yana da kyau ana sarranta samu ana kuma amfani da daman da ake da shi a duba a gani ya za mu yi mu kare a irin wayannan ababa yawanci sai a ga mutane su je kan yanan gizo suna nuna samun su wani ma sa'in ma ƙarya ne ba su da abin da suke nuna wa duniya to ire-iren irin waɗannan mutanen da suke karanta abin da mutane ke postin to su ne suke amfani da wannan dama to masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Halima abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla a gaida Halima Abdulrauf albarkacin wannan wata mai tarin albarka ga faralar Ramadana. Assalamu alaikum sunana Dahiru Umar Sarki ana ce mai suna malam Kocel. Falalar Ramadana lalle Ramadan tana da falala da yawa kamar yadda malamai suke ta bayanai yadda manzon Allah ya faɗa da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin Qur'ani. a wannan wata gaskiya wata ne wanda yake duk kowa ke fatan Allah ya Allah ya sa ya kai shi wannan lokacin saboda alkhairin da suke cikin sa ana gabatar da ayyuka da yawa a wannan wata din ana so mutum ya tashi kada ya yi wasa ya rike sosai musamman matasa su taso wannan lokacin wanda yake mutum abin da ya ga ubangiji Allah zai amsa masa ya tashi kare wasa wajen na filfilo yawan kasan alkur'ani wanda ko duk abin da ka yi shi za a ninka maka fiye da wanda da ka yi sa'ada saboda haka ya kamata kuwa lokaci ne wanda ya kamata gaskiya bai dace mutum ainihin wato ya kamata baccin kama a wannan lokacin shi ma kansa falala ne za a baka lada a kansa da haka kira ga yan wana matasa mu tashi mu yi kokari wajen raya wannan dare da kuma karanta alkur'ani dungumansa wanda ba dare ba rana Allah kuma ya dasar da mu a cikin wannan falala din Allah samu dace da wannan falala kamar da dai mata mun san dai wannan wata din Allah ya kasa shi kamar kashi uku din kamar da aka faɗa ainihin farko rahaman sa na biyu kuma samun gafara na uku din kuma shine samun yantawa din to wannan gaskiya Allah ta'ala yake cewa yana wannan wata wata sane yana alfahari da wannan wata ina wannan wata na ne daga duk wani abu da ya mutu ba ya ciki shi Allah ya ainihin wato Allah yana alfahari da wannan abu kuma yana ainihin farin ciki da wannan abu da duk ba wansa zai a wannan wurin yana shirye da ainihin wato zai biya masa bukatarsa duk abin da ya roƙe shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala madalla Allah ya amfana to kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon ya gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ranci tunda uwata ta kai wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kima da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai ni wannan nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kuda ya na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki. Mata kuna kokari yau yana ce da ku Madalla yanzu kuma ga Maryam ta sake dawa da labarai amma a takaice. kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane goma a jihar Yoba da ke arewa maso gabashin Najeriya a cewar 'yan sanda a jiya Asabar. Wannan shine hari na baya-baya a yankin da jami'an tsaro suka daɗe suna yaƙi da ta'addanci. Rikicin Boko Haram da ya barke a yankin arewa maso gabashin Najeriya a shekarar 2009 ya yi sanadin mutuwar mutane sama da hamsin tare da tilastawa akalla mutane miliyan biyu ƙauracewa gidajensu a cewar ƙungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa. Sojojin Sudan da dakaran kasar na musamman da ake kira RSF a takaice sun gabza kazamin fada a jiya Asabar a babban birnin kasar da ma wasu yankuna. Lamarin da ya kawo koma baya ga fatan komawa tafarkin dimokuraɗiyya da kuma ƙara janyo fargabar barzuwar rikicin. Ƙungiyoyin likitoci a Sudan sun ba da rahoton cewa mutane sama da hamsin sun mutu wasu ɗari shida kuma sun jakata kuma ana sa ran adadin zai ƙaru. a halin da ake ciki shugaban dakarun sudan na musamman na rsf ya ce a shirye suke su ba masar haɗin kai wajen mika wasu sojojin masar ɗin da suka mika kansu ga rundunar masu sauraro da haka ne kuma zamu karkara shirin namu na rana a yau sai zuwa can an jima inda zamu kawo muku shirin kallabi misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon ghana da gmt yanzu a madadin maryam dole da ta taya ni gabatar da shirin da mu Dadi Balawi sai injiniyan mu Alfredo Santos ne Aisha Mu'azu nake muku fatar ai buɗe baki lafiya. Ma'assalam.